وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء آه يوم يدعم الله تعالى ذا متاشئة تشتري الصاب والصورة wanda ake kiranta suratu sadi wannan sura kamar yadda za mu gani daga cikin yankin wata aya huruf ne muqatta wanda aka ɗauki sunanta daga aya ta farko sura ce makiya a maka aka saukar da ita wanda in ka so za ka iya takaicewa ka ke tura ce da take nuna mana ba hanyar tsira sai komawa ga Allah duk al'umman da ka ji an hallaka su girman kai da san zuciya ya ja masu mu a nan za mu sakan tambayoyi da izinin Allah kafin mu ci gaba da karatu muna fatan Allah ka samu akan sawaba bismillah assalamu alaikum amtula a mai tambaya na farko ya ce malam ne yin kunuti sannan kuma na ga waɗansu masalatai ba sa yi kunuti a yaushe kuma a ina a tarawih a wutari za a ce a eh, wutari sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yakan yi kunuti na wutari kuma kunutin da ya koyar Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita zuwa ƙarshe abinda za mu jawo hankali kunuti wannan adaiya da ake yi a sunna akan yi ta matsakaiciya ce amma wani sai ya kwashe rabin awa yana yin kunuti bayan an gama tarawihi sabanin sunna addu'ar tafi sallah yawa sabanin sunna ne addu'a ina da wata karamar littafi da ban san inda zan iya samun ta yanzu ba ta fake cikin kaya amma tana da matukar muhimmanci karama ce wani malami a sauriya yi na kunuti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajihin khas da kuma salon addu'ansa a lafihil umum ba ka jin annabi ya ɗauki mintuna yana addu'a babu yakan yi ta takaitacciya ce kuma gamsashiya don haka masu jan ƙunuki doguwa ya saba musulna amma yadda za ka gane ka bibi ya ta annabi take wannan ne zai ka gane me ake nufi an gane ko wani hacce cije kuma yana ƙoƙarin sai ya ƙara an gane ai to Allah kai mana muwafaka kana ce yin kunuti lokacin da aka gama wutiri kuma sallah ko raka'a nawa ce mara in aka yi ta ɗaya ta ƙarshe sunan su gaba ɗaya wutiri na'am a ah, ya ce wasu masallatai ba sai ba na ji wasu masallatai ba sai a to ai ba dole bane cewa muka yi sunna ki ita ma sallan tarawihin ai ba wajiba bace saboda haka wanda ya gaba yi ba baka ce mishi dan me bai yi ba illa dai ya rasa wannan falalar a wannan kuma ce mala karkashin zuwa da'awa da ake yi a ƙauyuka ya ka buɗe makarantu don koyar da wayannan mutanen aka zo da aka buɗe makarantu yayi na'am don koyar da su shin ya halatta a karbi kudi a wurin su ya danganta da idan ba yadda za a yi al'umman musulmi kuma ba su yi ba akwai bukatan gudanar da aikin sai an aishi kuɗi me ya hana halatta ba musulmi ba ne su kai ba kai 'ya'yanka makarantu na addini kana biya amma idan akwai hali kuma haka yafi ga wanda ya shigo musulunci ya fi kyau a ce za a nuna masa 'yan uwantakan musulunci inda hali ma a ce in ya zo abincin shi ma zai ci kyauta ne in haka ya samu to haka ake so amma bisa lalura in babu hali za a tafi gwargwadon yadda bukata ta wajabta ne wallahu ala wannan kuma ce malam mutum ne bai iya yin azumi sai kasance zai ciyar zai iya ciyar da abu danye kuma zai iya ba iyayensa zai iya duka bisa fattawan malamai za ka iya ba da ɗanye kuma za ka iya ba da lafiyayyen abinci kaji kalmar da na faɗi lafiyayyen abinci ga wanda mabukaci ya ci ya goshi zai iya ba iyayen shi ba a sadaka da kafara ba a ba iyaye ba a ba 'ya'ya duk wanda in ba yi da shi wajibi ka ciyar da shi to ba ka ba shi irin waɗannan kaya wanda in ba za ka yi sadakan ba ba za ka yi kafaran ba ba za ka fita zakat ba dole ka ci da iyayenka ba su da shi Iyayenka ba su da shi dole ka ci da su haka ba a ba su zakka mata ma ba a bata amma ita tana iya ba bi domin Allah bai wajabta mata ta ci da shi ba inda za a ce mata da miji bisa shari'a ba kyautatawa ba sai miji ya zama ba shi da abin da zai ciyar da matar to tana da mata da rafi a babbar laifi ba ga Allah an tambayi ibnu musayyib mutum ya kasa ci da matar ya zai yace wannan da sunna mutum ya kasa ci da iyali ya za a yi yace za a sakan masa in ya ci saki ma'ana hukuma za ta sake ta aka ce haka koyarwar manzon Allah ya tabbatar yace haka take saboda mace in ka barta ta ci da kanta ba ta da sana'a sai ta shiga gankali ina fatan an gane ta je tana roƙon mutane ba kowa zuciyarsa ke da tsarki ba wani ya gama farautan shi a daji bai samo ko da yan zomuwa ko yan gada ba yana zaune a shago ko a ɗakin ƙofar gida sai wata kyakkyawan barewa ta leƙo ta ce kana da tsaba zai ce yana da tsaba ko zai ce bai da tsaba zai watsa mata ko zai ke shigo ki ansa in ta shigo zai danke ta ya yanka ko ko zai ba ta tsaba ta ci ta ci ya ce a kwana lafiya an gane ai ko shi yasa duk hanyar da mace za ta yi bara musamman mai ƙuriciya shari'a ta toshe Yawa! Allah shi kiyaye mu a wannan kuma ce muna so da Allah ma na janyo hankalin waɗanda ake tafsiri suna da nan da nan waya ko kuma suna gen ko kuma sai so waɗanda wayanda ake tafsiri suna da ana tafsiri ana karatun Qur'ani suna daddanna waya ko suna suna surutu ko wani abu mai kama da wannan wannan rashin girmama Alƙur'ani ne kuma kin umarnin Allah ne wa idza qara alqur'an fa ansitu fastami'u lahu wa ansitu ko ba haka ba ne Allah umarni ya ba mu lokacin da ake karanta alkur'ani don abin da kake ka bari ka nazu ka kasa kunni ka ji sakon da ake gaya maka na kai ko ka bari ba ladabi ba ne ga Allah jalla jalaluhu ana karanta zancensa kana na waya wani ma na hotuna yake kallo wani chatin yake yi da dai sauransu ko kuma mm, kuna tira da abokai wannan ya saba mu tarbiyyar alkur'ani mai girma da koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba nafsin alkur'ani ba ko hadisin manzon Allah ake karantawa bai halatta kai haka ba domin sahabbai in annabi na magana da su ka anna ala ru'usihim as ba ma ayan alkur'ani ba zance na rasulullah ana bashi martaba ana bashi darajar da ya dace da shi domin shi ne mai daraja ta biyu bayan alkur'ani na'am wani kuma ya ce malin mutum da yake tilawa na alkur'ani sai ya zo ayan sujada kuma yana ya kalli zai sujada ko sai ya kalli gaba akwai za'i. wato wurare da malamai suke nuna lallai in ka zo ka yi sujada a wani kauli na malamai wurare goma sha ɗaya ne a alkur'ani akwai waɗanda sukan ƙara da wasu wurare wanda sukan ɗauke shi shi ma a za'i to ba daidai ba ne bisa koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan nan ne makukugan sahabbai suka koyo in annabi ya zo nan yana karatu yana sujada sahabbai suka karantar da tabi'ina tabi'una suka karantar da tabi'ut tabi'ina to kai kuma ka yi wannan abu ba kai abinda aka ce ba to ka saba mu shari'a ba kai daidai ba ko sallah ake sai an yi wannan sujada ta tilawa sannan a miƙe a tsohon karatu kafin a sake ruku'u don haka kuskure ne mutum na yi kuma ana yi ko ba a da alola ba sallah ba ce hujjada ce ta tilawa da mafi ingancin fatawar malamai ko kana da alola ko ba ka da alola za ka yi wannan sujjada tare da cewa idan akwai alola ya kaji ma'aikata na dama ai ba sana bace amma an fi son ka dubi gabas in ka dubi wani waje ba gabas ba da ka tayi yi insha Allah ɗaya na karke mala wacce ɗalibar ka ce Aisha Murtala Aliyu kace tana bukatan addu'a a gare ka da yin wa musulmi ta samu karuwa jiya ta samu karuwa eh ta haihu jiya to muna roƙon Allah ya ƙara miki lafiya abinda aka haifa Allah ya sa masa albarka Allah ta'ala ya raya bisa sunna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 an buɗe alƙur'ani da ire-iren su baya da yawa akwai ma wasu na zuwa nan gaba gayan abin da za ka faɗi a takaice domin mun sha faɗin abubuwa kala-kala a kansu yana nuna yana na alƙali da shi kuma ya cancanta kwashi ana iya da komai mu kuma ba laifi ne da domin alƙur'ani da yin Allah ne amma kai abubuwa da Allah ka rantsa da su kamar wan jimi idza hawa ba ka rantsuwa da wata tawarwa ko rana ko wata amma sunan Allah alƙur'ani zancen Allah ne kana iya rantsuwa da asma'ullah kana iya rantsuwa bi kalimatin lahi subhanahu wa ta'ala to Allah ya so kuma ya rantse ba don sai ya rantse alkur'ani zai zan gaskiya tabbatacce ba abin karantawa har duniya ta tashi mai yawan albarka mai yawan alkhairi wanda yake dauke da dukkan wani abu na falla alkur'ani mai girma kenan zizzikir alkur'ani ma'abokin ambato ma'abokin wa'azi ma'abokin shari'a kayan ibada mai amfanin al'umma duniya da kiyama alkur'ani kenan gagarau wanda ba a kosawa da tilawarsa komin iya haddanka gwaniwa na gwaniwa ne amma fatihar da ake maimaita ta kullum wallahi wani yana so makaranta ta sai ka tsaya kai shi. ka ji abin na rasa jini da tsoka yana jin can jijiyoyinka yana yawo da ku'ayyar malik kitabu ya mai bashi hudan lil inna haɓar yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin Allah ka ba mu ikon karanta shi haqqa tilawatihi dama Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qiluna wannan fa shine irin littafin da aka sauka mana a lokacin da dimi-dimin shi kuma su Abu Jahal ake karanta musu wanda ya kamata kai ya wajaba mai hankali ya tsaya ya ji tsarinsa da balagansa da fasaharsa da usulubinsa gagarau wanda ba ka iya kwaikwayon ɗayansu da ijazi da ijazi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce mun saukar da wannan littafi zuwa ga wanda an ku cikin shi ka ku dama da shi cikin shi dama da ku cikin sa Wasu malamai cewa wannan ayar na farkon nan har zuwa aya da alihan wa'ida suna haza da shai'un hujabu suka shirya hukanwa ruwaya ta abdullahi abbas Allah ta'ala ya kama masa yadda lokacin da abu dai babban annabawa alaihi ya shi lafiya mai tsanani na ajali kuma shi abu shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ito yana gaishe shi sai ga quraishawa to abu jahal anni ubangiji mai dakon jahilci Allah ya ƙara nauyin ƙasa to duk inda ake zaune suka zauna wajen kansa akwai sauran wajen zaman mutum ɗaya faƙama abu jahalin faƙa'a da fiye abu jahal sai yi zumbur ya zauna a wajen sai waɗannan kafirai shugaba abu jahali sai suka ce ma abu ɗalin, ina buna ka ya ƙa'ufi fi alihatina daga ga dan uwanka nan kullun yana aiban kuɗi sai abu tsari kare baki ya ce ma sha an wakwaka ka yauci naka me ya sami mutanenka suke korafi a kanka sai ce ya am ƙwariduhun ala kalimatin wahida ƙwariduhun ala kalimatin wahida ko nake su faɗi kalma ɗaya ɗaya raka tadini lahum biha al idan suka faɗi kalmar duk larabawan duniya za su yi masu da'a wato ta'addil ajimu ilaihim al-jizya waɗanda ba larabawa ba in ba su yi amfani sun faɗi kalman sun fitta kalman ba to haka za su zo duk ƙasan da suke su rungumo jizya su kawo fansa don su zauna lafiya ƙarƙashin musulunci abu talib sai ce fama hiya wace kalma ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake la ilaha illallah kalimatul tauhid kalimatul ikhlas kalimatul tayyiba ita za su faɗi su zauna lafiya kuma su shugabanci su jagoranci duniya Allahu akbar jin kalmar nan ke da wuya gaba ɗaya suka kakkaɗa riga suka tashi suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida na ko أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب يا ذا تسبوك يا ذا أميد الله الله يا ne da gidansu da gauta da gidansu ya kumbo da gidan jatau da gidan ana ruwa da gidan kiwake za a ce a dawo mu Allah ɗaya Allah ɗaya ya zai iya da mu wani na son kuɗi wani na son lafiya wani na son kaza wani na son kaza ya zai yi shi kadai wa ma qadarullah haqqa qadari da shi ne zikira zazzikir bayan wa'azi da da'awa da shari'a kuma ɗaukaka ne ga wanda ya rike shi ya aiki da shi ƙadarinsa zai ɗaukaka al'amarinsa zai bunƙasa zai samu daraja da makana kuma zai samu yabo a wajen Allah jalla jalaluhu kuma dole ko mai sanka yana sanka, ko baya son kai yayi da an gane ko na'am بل الذين كفروا في عزة وشقاق Allah? الله sai dai katai suka yi waɗanda na kafita irza da girman kai da jiji da kai ya rana sufuri suna ganin suna da fawa su saraki ne su shugabanni ne su masu kuɗi ne su masu mukami ne ya za mu yi mu bi ɗan wani shi yasa har ma wani izini ma annabi sallallahu alaihi wa sallam zamlu abi karsha yukallimu min as-sama sai a fashi da tsariya a cikin tsare in annabi ya fuskanto su daga dan gidan Abu na mai maganan nan da sama mai magana eh, fashi da a cikin tsari da dariya ana izgili kun san Abu karsha cikin halimatu sa'adiyya wai dan ƙauyen nan wanda ya girma a gidan Abu Kafsha wanda yake cewa yana magana da sama Allahu akbar ci gaba amma fi izzatin wa shiqaq dan haka suke cikin sabani kullum ba zaman lafiya tashin tashina saboda ne suna bin san zuciya kamar yadda na so mu shimfida ai duk duniya jam'auna hamana amuna marudu. duk wanda za ka ambato shi an neme shi mashahuri a duniya har zuwa yau ba wani abin da ya hallaka shi ya girgiza shi ya balbalta shi yana da ba ana kai amma jin ya kuya na da ya gudu da ne kan ya fashi ba ta ciki mai ya kai su abin da ya kai su a fata kunnan kai da nuna isa sanda suka kai hari mai tamam ya jawabi Yaushe shi ke nan ko yan yan kama muku aiki faɗan ƙaruka bai san ya nushi gidan karna ba yanzu ga abin ya dame shi kullum sai ka ga sojojin amerika suna kuka maza da mata kun ka duba social media da Allah za ku don su kuka matan su da su a keke su kamar da su gida ya kujerar ta yi zafi kamar da su gida in ta kuno ta alamuna wa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarju haka ne ko ba haka bane Allah ya ba mu labari to dan ne za ku yi sauna ku da kuke fatan ihdal husnayaini in man nasha la tasaban la yuqtilu fi sabilillahi amwata bal ya'u ila rabbihim Allah ta sa dace amin كم أهلكنا من كما أهلكنا من قبلهم من قرن wala bari na wannan alhadai na jiya da na shekaran jiya da na yau da mani gobe kam ahlaka na min qablihim min qarni da yawa al'umma daban-daban karni mabambanta jil mabambanta an aiko musu da manzanni sun muzanta su sun karyata su sun walakanta su Allah ya mauje su ya narke su ya nake su ya markade su alam nuhlikil awwali thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce waɗancan can can na farko ba mu markade su ba ai to ma daga kan annabin Allah Nuhu alaihi alaihi salam inda Allah subhanahu ta'ala ya ci yakin da ruwa ya ce to wannan yakin soja na ruwa kaji ko wallahi junudus samawati wal ardh komi sojan Allah ne yace to ku waɗannan soja na ruwa da shi aka halaka su sannan kuma su mutanen wannan annabi hudu ko shi ne wane hudu salihu kenan ko adawa hudu adawa su ne mutanen annabi hudu eh. wane ne abin nan nasu samudawa wane annabi salihu to ai su samudawa tsawa aka halaka da su masu samudu da uhulhu hudu tsagiya tsawa nan kuma adin fa uhulhu bi samun adi to kan sojojin Allah daban-daban waɗannan tsawa ne Allah kyauda na nan tsawa da ita ce kawai soja da ta zo ta radar da za su su kuma waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ga iska nan da kuke so ku shaka ku ji daɗi to soja yau ya zama mun soja da shi zai hallaka ku da shi kuma aka hallaka shi kuma fir'auna da ya gama nashi tambayan sai Allah ya ce to gama ka cewa hazil anham jami min abala afala tusiruna to ku dakala shi a cikin ruwa ya mutu da shi da rundunan nashi wanda ya alfahari ya girman kai zai je ya kaka ga Musa innahum la matin qalilun aka ce to ku dakala shi sai ruwa kuma kawai yana habu habu to wa amanna billazi amana bihi banu isra'ila aka ce kai anne yana ta sha wuta <laughs> na ga wani yana cewa na cin yawo na shan wuta na can yawo yana can yana shan wuta ya ga mu da zafani hawa <laughs> ko ba a kashe shi ba to yana cikin mugun yanayi ya bace kwana da kwanaki ba a gani shi an taron kasa ma ga sun ana nunawa a midiya amma ba shi rashi wanda da shi ne yake fitowa yake cika baki Kuhan gaya nan yana kama kafa da wasu kasashe irin su taki irin su Pakistan wai su zo da Allah su shiga tsakani an ne ya ji wuta wallahi an ne ya ji wuta Allah ya kara mashi balbali wallahi ba ya yayi jawabi da Allah ku rinka jin jawaban Netanyahu fa ya ce a duniya ba su da makiya daga sunna sai shi'a kuna kun ji don Allah ku rinka ji na rantse maka da Allah in ya gama da su zai faɗo ma sunna ne don da sun ce a duniya ba wanda suka rike masu wuya sai su sai mu ne dan aniya makamashin wuta aka Allah ya kira su hasu hannama makamashin wuta da kai da wannan tsohon mai zazzare ido ɗan kifil kifil ido yana zazzarewa ba idan <laughs> ido kamar na kuma ja'iri ko shi jarumi ya jawo ma kanshi abin da ya fi ƙarfin shi to shi rayuwar yake nema to kuma waɗannan mutuwan suke bukata to ai shattana eh? alfarkuwa da hunko Allah ya walakanta anna na ga wata yarinya da take shiga social media ta sa ah, shi na tana ta rawa tana ta sa wani kiɗa da waƙa wai su ne da nasara su ne da nasara wata ya kirista ne ta barno tana nan wata za ta rinka ganin ta wai ita yan gatan almasihu <laughs> to kashin ki ya bushe za ki kwana da bakin ciki ki tashi da alhini malam kaga kafiran wannan na arewa billahi allazi sun ji ma donar da wajen bakin cikin mu sun fi yahudawan tsananin zafin kin musulmi da musulunci baka ji wannan annan nan najas abin da yake faɗi ba ban kaunan musulunci ban kaunan musulmi ka dinka bin irin waɗannan da Allah kuna jin kalmomi bai kaunan musulunci bai kaunan musulmi kuma fa yana arewa kuma ya abin da suka yi a kan maganan ana ma musulmi kisan kiyashi ya ishe mu ma in muna da hankali muna da hankali a kashe kirista ɗaya sai an kashe musulmi ɗari ma gari nawa aka tada a zamfara gari nawa aka tada a katsina gari nawa aka tada a cebi gari nawa aka tada a naija kaduna ma ba abinmu ba amma saboda su ne ke da bakin faɗa magulmata matsaryata ha'inai sun ce wai an masu kisan kiyashi wani wani habarin ne ko fasto ma wai aka nuno shi ana yana kuka ya tasa wani bature a gaba wai kullum akalla sai ya gunna mutum dari duk ba ku ga wannan ba wallahi sai ko rinka lalle ka irin waɗannan za ka gunna dubu kai ma za ka ma za ka binne ku duba jama'a ku duba jama'a Allah ya ce kam ahlaka na min qablihim min ƙarni lokacin da wani ya zo saboda girman kansu da san zuciya fa na dau sai suna kururuwan neman agaji a kawo ɗauki, a kawo manan, mun ƙasƙantar da kai ba za mu ƙara ba ba za mu kaza ba ba za mu kaza ba Allah ya ce wala hina mana inna a lokacin kururuwan neman agaji ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce wani sirri da ba mu gane ba na faɗi jiya shi'a ba ta da aƙida mai kyau muttafaqun alaihi tana zagin sahabbai tana cin mutuncin matan gidan annabi amma munasabar nan ta yaƙi ina rantse maka da Allah in Amerika ta yi nasara annan Najeriya ma sai mun sha kashi ko ka yadda ko ka yadda kuma amerika za ta koma tana abin da take so a ƙasashen musulmi dama akwai waɗanda suka mai da ita kaman allansu ita ke iya kare amma in ta sha kashi to an kashe bakin mahaukaci an mutsutsake samun ta sake wani yunkurin ta ce za ta yi abin da take yi domin ita tana ganin a yau kirarin auna take makanta ana rabu kumul a'ala wallahi shirarin da take makanta kenan gani take duk wani shugaba za ta je ta danko shi kamun gaskiyan yara ta shako kamar yadda ta yi a venezuela wai kuma sai ta ce ku ne 'yan ta'adda ku dubi yadda aka kashe falastinawa ko ma ne a su ai akwai humanity insaniya dabba ba a ce ka wulakanta shi ba Allah baya rahama ga wanda yake azabtar da dabba balantana dan adam kisan kiyashi aka yi masa ka dubi da ya fito yana wani takama wai zai sai kasan ya mai da ita wajen shakatawa ko ba abin da ya ce ba kenan zai mai da wajen wajen iskanci wai wajen shakatawa ya iri dan lalatacciya waɗannan abubuwa ya waje ba mu tautsilin ɗin kanmu ne duk ƙasan da ba za ta tsaya ta kafu da kanta ta nemi a abin kama kanta ba billahi lazi tana cikin bauta ko ka yadda ko ka yadda bauta iri biyu ne akwai na da tsohon yayi akwai ne ne ake cewa eh, eh, aljazawul fitri wanda yake suna ne kawai ana kwantarwar ɗinka ne daga wani waje abin da ke aukuwa kenan ba ka da ta cewa suna kana shugabancin mutane amma sai abin da aka baka umarni ni ka ki kuma a ce za a yi maka kamun kazan kuku me ke kawo wannan mutuwar zaki zalunci rashin adalci sai ka ga a janib sun kutso maku innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun ba inda za su shiga ba su walakanta mutanen wajen ba kuma ku dubi kasashen larabawa da suka shiga sun je tunis suka soma an zauna lafiya har yau sun je libya sun kashe gaddafi har yau libya ta su kurkuce da libya baldatun tsayi batun da rabin gafo ɗalibi in ya je libya na rantse maka ku tambayi da libiyuna wanda suka yi kamatu don ana zaune lafiya a libya irin daɗi da shana wanda suka yi ɗalibiya bai ce ma wanda ya shekara ya yi tauri ya yi tauri wa'annan ma kai kasan abin da sukan kawo a wajen yana zuwa yi ku gina ginin masallaci a yi muku gine makarantu a abin a kama ya duk kun shida yau liga ya ta zama bainan narewar duhani kuma suka kan suka zalla ita ma suka mata da kata suka tsalla ina kuma sudan iraki syria ka gaya min duk inda suka shiga in aka yi zauna lafiya aka zauna lafiya gaya min daya afghanistan da yake suna yi da gaske ne rasha ma ta sha tashi ta gudu shekara goma sha hudu tana yakan ƙarshe ta cika banin da iska ta tashi a nan cikin zamu aiki kuma cika wanda ya su ya shigo ai kwanan baya ya yi barazana cewa zai zai inda suka taɓa wani lalata zai je ya kama suka ce muna jiranka ka zo ka shiga tsabarinka da gaske suke yi da gaske suke yi don ba a samu aqida nasiha ba ba yadda za a yi kai na sana kan irin waɗannan mutanen Allah ya ce da yawa mun halaka su am na ko menene kam na min qablihim min qarni da yawa muka hallaka jama'a daban-daban daban me yasa girman kai da son zuciya ya kai su gare shi ai gidin gaskiya ba adalci kuma bi yadda za ka ɗauki iran waye azalimi a cikin su waye azalimi wanda ya so mu ta'addanci ko wanda ya mai da ta'addanci wanda ya mai da wa idza qultum fa'adilu walau kana za ba? dole ne adalci muka ce da abin da ya sama azzalimai. Allah sulhu fa suka yi khiyana la ta fi mu'minin illan wala zimma. Suka fada suka kashe musu shugaba. Su kuma suna ce irin shugaban su ne in an kashe shikenan wasu mata shi za su yi su tsallafi munna. Suka ce kun tono tsiya. Kun tono tsiya. Kun soma yaki amma kuma ba ku san ƙarshen shi ba. ai donald ta maje yake cewa a tsaya suka ce a ina ai a tsaya yana hannunmu ne ina suka faɗi kenan allah ku rinka bin abubuwan da ke gudana suka ce ina tsaye da yaƙi yana hannunmu ne wallahi ba ta da matsala ke, ni dai abuna ba ta da wani matsala ba ta da wani matsala na farko dai komin lalacewansu komin kaficinsu su aka tsokana su aka tsokana ana sulhu ne suka far musu da yaƙi ya za ka ce musu da su tsaya suna kallo da Allah kai in kai kana da mutunci za ka tsare mutuncinka haka kawai kuna ba ku ga maciji da mutum an ce a zauna a yi sulhu sai kashe ubanka misali ne ai sai kashe ubanka kuma sai ya kira magoya bayan shi a ƙasanka ya ce ne maku aiki ku ƙarisa sasu. abin da aka yi ba kenan to ya kaɗi gashin sai su yaya da na nazari an da ce in kai ne ya za ka yi saboda Allah ya za ka yi in kai ne fatanmu da su Allah ya ganar da su abinda suke ba daidai ba ne amma kuma alƙur'ani abinda ya gaya mana wala ya jiri mannakun shana'anu ƙaunin ala Allah ta shi bi luhu a ta littattawa ko kanko ko kaki su aka fada ma su aka zalunta ba su suka fada ma wani ba ko mun so ko mun ƙi tsakani da Allah kuma in akwai kusanci da shi na Tanyahu da su wa ya fi kusa da mu su suka fi kusa da mu ko mu so ko kan mu so domin in ya gama da su mu ma zai dawo mu ma din ba abin mu ba ba abin mu ba wannan shine haqa'iq wanda la ta tabayya in ka ga sun yi lumana da kai to ba yadda za su yi ne suna tsoro kuma sai sun gama shanye jinin ka tas wallahi sai sun shanye jinin ka su baka busasshe ai abin da ke aukuwa shine intellectual imperialism mulkin mallakan da za a saye kwakwalwanka ka zama hoto a amfani da kai ka cutar da al'ummanka ka cutar da addininka hmm? eh? abinda ake yi kenan ko a ƙasar mu fatanka ke mulkinka mai yarenka ke mulkinka amma kuma amfanin mulkin shi yana zuwa ga waninka shi ne irin sabon mulkin mallakan kenan shi yasa take kafa kumbobinta ko'ina ko'ina ko'ina ko'ina yanzu duk kasashen larabawa da take da sansanin sojoji mai manufanshi, shi ai manufanshi shi in mana abu ya taso suna da sansanin da za su kai hari shi ne manufan shi kuma najeriya da ake so a kafa sansanin ai ana son a mamaye afirka ta yamma ne saboda haka duk wata kasan da za ta yi sai a yi mata kwaf muna da sansani saboda ba abu ne mai sauki makanta ce za ta harbo makami daga amerika ya zo nan kuma da amerika na kusa da iran ne yaƙin nan da ake da tunan an daina duk ba su iya jurewa ba wallahi ba su iya ba falimin na amerika ko duk yadda suke zanga-zanga manya-manyan janar da manya-manyan jami'an tsaro suna ce ba mu yadda ba ana kama su live saboda sun ga an tono tsuliyan dodo ba za su iya jurewa ba saboda suna kallon rayuwarsu ne duk wani abubuwa nasu a duniya ana rubutawa, sojojinsu ana kashewa sansaninsu ana daidaitawa ai ko a zamanin jahiliya farkon musulunci rum da farisa sun yi yaƙi rum kirista ne farisa bautan wuka tsoda suke yi Allah ya saukar da su a cokan alislami muhulibat rum fi adan al'arbi wahum min ba'adi galajihim sayaghlibun Allah na kishin mai addini ko yaya addini shi yake idan aka haɗu da ba majuje Allah ya nuna musu gaskiya suna bi hanyar annabi sallallahu alaihi wa wasallam ba da'awa wadda take kafe ba ba وأجبوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم مم. وقال الكافرون هذا سائر كذاب وأجبوا كاتريش مكي يا الله bayan karyatawa da jin maka da nuna ta kuma wai suna maki kajan zan ne da kai dai daga cikin su an aiko shi ya gaya musu Allah dai ake bantawa ya za a kawo mutum dan uwan za a kawo ma wanda muka sani dan gidan wane ne fa wajen aka haife shi har yanzu mutanenmu suna wannan in ka faɗi gaskiya ta ratsa su suka rasa yadda wai ɗan gidan uban wane ne yake wannan maganar ne a gidan mahaifin shi ne ok ka haife shi ne eh? ai ba ni son mai da kalmar ne ɗan gidan mahaifin shi ne so irin waɗannan abubuwa ba wani sabon abu ba ne girman kan jiya ita ce ta yau ita ita ta wata maki na rafi wani ya zo yana magagaji Allah ya hana Allah ya wadabta ku zo ku aikata suke a farko mutum ne ya ba ba kasan wai wani lokaci dan adam ya fi girma ma aljani kan da dan adam wanda Allah ya ce wala kan na bani adam Allah ya fifita dan adam a halittun duniya amma da an ce don haɗa ka da aljani sai kama makyarkata yana tsari ko za a hada shi da aljani fa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fa zaduhum ahqa Amma ta kai ma ta zama mana kaman jini da tsoka in ma muka ga wani mutum ya bajinta ce kai ka ga wani aljanin yaro wani dan adam ba zai iya wannan ba sai aljani saboda dodewan kwakwalwa da rashin ilimi da rashin fahimtar hakikatin imani sannan kuma wai mutum ya akulu mimma na akulu ya shirabu ya akulu mimma ta akuluna waya shirabu mimma ta shirabuna ko yana ci yanda kuke ci yana sha yanda kuke sha yana aure yanda kuke aure yana kasuwanci yana harkar mu'amala wannan ne zamu ra'a tantance ya ji an ga mu wa an khairu hal ilahi kullihi ya koro mun sani da ilimi ya dangana da amma ka dan adam yin halittar raya wani shi aqida mai kyau wanda busa ya da haya a cikin bangan shi amma wannan kalmar ya yi daidai da ayoyin alkur'ani illa basharun mithlukum ko menene yubha ilayya annama ilahukum ilahun wahidin faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan la yushrik bi ibadati rabbih قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمي أبن ماماك بل أجب أن جاءهم من زغم منهم فقال الكافرين هذا شيء خجاب هذا شيء عجيب كما يسكى شيء هذا ساحر كذاب هذا ساحر كذاب وتو ساحر koyin waɗannan kalmomin ba annabin da ba a gaya masa haka ba ko dai a ce mishi sahir ko a ce kahin ko a ce kazzab ko a ce majnun kuma da an hada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi yafi kowa a cikin manzanni a ce mai sihiri ne alqur'anin ma kundin sihiri ne ƙarya ne boka ne alqur'anin kundin bokanci ne haka dai haka dai har ma aka kai ga ana cewa majanun majanun mahaukaci ne mahaukaci ne Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun ƙarya kuke yi ko kun san wannan dan uwan naku abokin rayuwar ku ba abinda ba ku sani ba tun bai ce shi annabi bane kuke ce mishi as-sadiqul amin kuke girmama shi saboda gaskiyarsa kuke mutunta shi saboda rikon amanarsa da mutuncinsa da yakanansa da sanin ya kamata sa da girmama manya da tausaya mu na ƙasa da shi sallallahu alaihi wa sallam ya yi zama a nan dama ya ce ba isu da utan mima makarim al'akhlaq an gane abu ya sun ce sahirin kaza. har ya kuke yi sai sa wata haya ta ce a kanalin kana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzalna ka wa bashirin lazina amanu anna lahum qadama sidqin ji ko anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna in hadha inna haza lasihrun mubinun Allah ya shirye mu ci gaba أجعلنا لإلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا ومنا Wai muna mamaki? abin ba zai yiwu ba ba zai taɓa sabuwa ba a ce awai ya mai da alloli duka turan Allah ɗaya sai a rusa alloli a koma bautan Allah ɗaya kai kai kai kai kai wannan yana da wahala hmm. yana da wahala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasu yace da su qulu la ilaha illa allah tuflihu ce la ilaha illa za ku samu rabon aljanna kuma duniya za ku yi mutunci ku yi daraja ku zauna lafiya wannan shine bautar da Allah ya umarce mu ma uzimu illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna kaman yadda yazo cikin tauba inna hadha la ujab wannan abin mamaki ne a wajen su abin musu ne a wajen su abin ba gaskiya bane a wajen su shay'un la shay'un ujab kaga sai da suka yi rantsuwa la shay'un sannan suka ce ujabun yani ajibun yata'ajjabuna bi anna Allah wahid saboda ba su da kan gado ba su san inda suka fito ba balantana inda suka balantana inda suka sa gaba sai ne وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملو من يشوى قبني ترشن قسا ما دقي أقسا نكافتشي على ما يسكتي وأساؤهم نك إرن سأقبة بن أبي مؤيد عند الله يسوك الدعاية ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا عقبة أبي مجفنا يا غيتي من زن الله صلى الله عليه وسلم وليما جدنسا النبي يا أنسى غيتا ya kawo abinci annabi ya ce to bazan ci ba sai ka yadda Allah ɗaya ne ni manzon sa ne ya ji nauyi ya kalma shahada Abuja Jahal ya ji labari ya ce fuska na da naka har abada in ka gamu da Muhammadu baka toba mashi miyau ba a fuska annan da yake bayi da rabo da koyar gamu da shi ya mummunan magana ya tofa masa yau Allah ya saukar da ayan wa yau mai abdul zalimu ala ya kai ya kuli ya laita ni ta hasu ma'a masuli sabila ranar da azzalimi kafiri munafiki algungumi zai cije yatsunsa duka saboda nadama wutan jahannama rigirigi ya ce ina ma dai na ci gaba da bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata laita ni kai can shi kai can shi wayo ina zai saka kashi? mu mai da lamirin a kai an gane ko lam tafi fulanin halila ina ba rikewa ne zan amini na ba abuja har kenan yace fa kada adallani an zikri ba da ni ya baddani ban bin alqur'ani da manzo bayan shari'a ya zo mani wa kana shaytanu lil insani khazula lallai shaiɗan. mai taɓar da dan adam ne sannan da su Abu Jahal da al bin Wa'il da Aswat bin yaguf da sauransu dai manyan kafirai su ne suka hadu Allah yake wan lakal mala'u minhu waɗanda suke jiji da kai sun isa a maka suka haɗe alim mu. suka ce kawai kun ga abin nan na muhammadu ya fa zama wutan daji ba inda bai kama ba ba gidan da bai shiga ba ya shiga gidan kamfe ya shiga gidan gwangwani ya shiga gidan dutse ya shiga gidan tabo ya shiga gidan yayi ya cinye sai ka zo kana bambami matanka ta ce abinda fa yake faɗi gaskiya ne sai kai tsakwab kai ba abin da ka fashe ta da suna ba ta ce ahir ahir ka san wanda aka jarnaje shi da shugabanci kuma sai a liƙa mashi mata fitinan niya to idan ta ya san kan gaskiya ne sai zama ahiri ga adi Sun kuma da zai zama fitina har yanzu an addini shi yasa fir'auna da yake yanka yara sai Allah ya liƙa mashi matar da ta fi ƙarfi kuma ta imani haka ne ko aka kawo musa ya ce a kawo wuta ya ce la tattilo aka ayyan fa'ana aunar ta fi zaho walada wallahi ba za a kashe wannan ɗan ba ya shiga zuciya ta. ya ta ji tsiyanku kenan mata ko ni dai ka za ka za ka za wannan da ganin shi zai amfane mu ce amfane shi dai ba ni ba sai ko ya tabbata sai to mu mai da shi da ya masa yadda zai ce to shi kenan? dama ba mu haihu ba ashe ya kawo abin da yake gudu gidan shi ya mene shi kuma ba da san shi ba an talakal malawu minhum an yimshu suka ce wannan fa al'amarin ya fi karfin mu yi hakuri kawai mu tafi a haka wasbiru yi hakuri akan muhammadu al'amarin shi ya wuce inda kuke zato mutum sai ya koma gida ya ga dan shi ya musulunta wani kira matarsa ta musulunta a yi juyin duniya dan buɗe taliya sai ni imani zan yi ya masa yadda zai yi da ita shi yana so da lokacin an ce a ware ba a yadda ta aure shi ba wallahi za ta gudu a lokacin da ma ya bai musulunta ba matarsa ta musulunta ka karanta tarihi fatuhu makka ya tsalle ya gudu zai bar bai ka ta sham ya matarsa ta ce ya rasulallah kai mun izini in je in dawo da shi a musulmi kaji matan arziki ba matan da suke gwala ido in sun ga naira ba ko ba za ta gyarta shimfiɗa ba sai kana da kuɗi an kana da kuɗi ba a yi nisa a canza shimfiɗa a kalla sau hudu a shi mai kuɗi na ruhi da ƙarshen wata ƙarshen wata ai na talaka ne wanda kafin rabin wata ya murmushe a ƙarfi da masu bashi ana ba a kuce ba na nan yau kana aikin gwamnati a Najeriya ai ɗayan biyu ne ko ɗayan uku ko dai kai aikin gwamnati kai noma ko kai aikin gwamnati kai kasuwanci ko kai aikin gwamnati kai sata ɗayan uku nan ne ko kuma mu samu matsala kusa nomi kusa a hau shi kenan daga nan kuma sai ofisa ta kai ki to bai noma bai sata bai kasuwanci yana jira ne koyaushe zai ji alat to yanzu har manyan wurare sai a kwana goma baka ji motsi ba ai manyan ma gwamnatin tarayya ba sai a kwana goma ba bayani kwana arba'in to ya cinye kafin kwana goma sha biyar a kwana arba'in ba bayani ba sai ka gan shi bainal mauti wal hayati ba yana rayuwa sun malaya muke fiya wala ya haya a wasu, wasbiru ala alihatikum fi kawai ku haƙuri ku je ku ta bauta ma allolin nan naku muhammad ba ba zai daina ba an gane hamma a wata aya ce suke in ka da layu billuna an alihatina laula an sabarna alaiha wallahi mu ma manyan ya kusa ya ɓadda mu ya ja mu zuwa bautan Allah shi ba jin mun dage mun ciccije ba yani shi na ratsa hankali yana keta ji ya shiga zuciya haƙuri kawai muke muna ta maza <laughs> inna haza la shay'un yuradu ko sai suka yi ta'alilin abin da zai sa su yi haƙuri ce wallahi wannan da gangan aka yi haka don a raba mu da allolinmu la shay'un yurad an yi shi ala qasdin aw an qasdin an gane ko la shay'un yuradu wato ma'ana makirci oyayyen makirci aka kullo dan a rusa mana allolinmu saboda haka sai kun bai hakuri ci a sai fa an yi hakuri sai an yi hakuri sai an yi hakuri to ma sami ina za mu tashi eh ana nuna mu tun da za kamar lokaci ya matso to da shi kenan mun kwana ma tashi amma sami ina da harafi fi al'afira eh za mu je addinin gargajiya yake addinin kwaikwayo na'am da izinin Allah jibi yi gobe ne a sai jibi mun soma ɗaya ga wata sai mu gama 28 ga wata insha Allah Allah ya amince mana wasu ba hannukan Allahumma wa biya hamdika, ashadu Allah ila'ila'anta.